kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an mu na kwantar da tarzoma da dama suna nan suna sintiri a anguwanni da kuma tituna da ke garin shangon da dindire abubuwan da ke faruwa. Mun ji an yi asara da kuma kone-kone. Ko za ki mana ƙarin bayani a kai? Gaskiya akwai asaran da aka yi da yawa musamman a garin kufayi inda gidaje sha bakwai aka kokona sannan kuma a cikin polis da kwamishinan 'yan sanda ya tura sun ɗaya da safen nan ya wanda ya samu harbin bindiga a kansa. Kun iya kama wasu daga cikin wayannan masu tada tarzoma? Gaskiya har yanzu ana ko fa dai ba wanda aka kama. Shi wannan rikici da yake ya faru kuna da dalilin abin da yasa yake faruwa? Rikici ne dai na gonake wanda yake faruwa tsakanin billiri da mashangon wanda tun asali ne asalin shekarun baya. ya fara. Luhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Haɗa kai mu na sa'in sa'in